وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi daren litinin yau muna 24 ga watan rabiul awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da 31 ga watan goma shekara ta 2021 wannan shi shine darasinmu na biyar a cikin littafin Salishi na ila rabbil alamin farkin nagartattun bayi zuwa ga ubangijin talikai a wannan masallaci mai albarka masallacin ummuna aisha da ke nan unguwar dosa a garin kaduna za mu tashi babin da malaye masa taƙi da babu fadlis salati sunnatin wuzo, babin da zai magana a kan falala da darajar da mutum yake samu a yayin da ya yi sallar sunnar alola yana daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a duk lokacin da mutum ya alola ya yi sallah ko da raka'a biyu ne wannan yana gadar ma mutum da samun yardan Allah kuma yana zaman masa sanadi na shiga aljanna kamar yadda za mu ji a cikin hadisin da malam zai kawo zai kawo matsaloli kusan ne karkashin babu zai kawo mana gaɓoɓi kusan guda biyu wanda gaba ta farko ga ta nan yi mata take da cewa al-muhafazatu ala sunnatil wudu'i sababun min asbabi dukhulil janna al kiyayewa mutum ya tsara abu ya kiyaye yana yin sa bai bari ya sukuce masa dukkan mutumin da ya kiyaye wannan sunna ta yin sallah a sanadiyar alula ko yin haka ɗin sababin wani dalili ne ko wata hanya ce min asbabi dukulin janna daga cikin hanyoyi ko sanadi da yake kai mutum zuwa gidan aljanna Allah ka sa muna da rabu a ciki malai ce fi sahihaini ya zo a cikin ingantattun littafin imamul bukhari da imamu muslim an abi hurairata radiyallahu anhu an karɓo daga abi huraira menene cikakken sunansa na'am menene suna abu huraira abdurrahman bin sakhrin ko Allah ya ƙara ya a gare shi wannan sahabi mai daraja yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qala bilali. lallai tabbas ya ji manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce wa Bilal dan Abi raba, Bilal bin Raba, ko ya ce wa Bilal bin raba inda salatul fajr a lokacin sallah asuba kun ga inda ake kiyaye sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin da ya faɗi maganar sai da mai ruwaya ya kiyaye saboda amana a tabbatar an kai gaskiya yadda take yasa za ka ga ko a mai imamul baikuni ke cewa هكذا قد حدثني بقائمة أو بعد أن حدثني تبسم إذا متينا فتن شواء النبي صلى الله عليه وسلم ya faɗa mun wannan hadisin bayan ya gama faɗa mun sai ya murmushi shi ma sai a ya yi murmushi ko kuma ya ce san ya faɗa mun hadisin yana tsaye ne ba a zaune ba ko sai a ga ya sai tsaye sannan sai karanta hadisi saboda ana so duk inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba alkhairi ne kakka bari a babu Allah ya samu dace ko shine yace ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin sallan asuba ya ce ma Bilal dan raba. ya Bilal ya kai Bilal haddithni ka bani labari faɗa mun mana shafi na goma sha hudu kun gani? na ya ce ya bilal ya kai bilal haddithni ka bani labari faɗa mun bi arja amalin ka gaya mun wani aiki ne wanda yake arja amalin mafi fatan aiki da ka aikata min tahu da ka aikata fil islam a musulunci ba ni labarin wani aiki ne ka aikata a musulunci wanda kake tsananin fatan sanadiyar wannan aikin ne ya sanya fa yi sami'tu dafana alaika domin ni na ji takun ƙaran takalminka ya dayya a gabana fil jannati a gidan aljanna ya kai bilal mai ya faru faɗa mun mai kake wani aiki ne kake tsammanin kake fata kake kyautata ma Allah zato sanadiyan wannan aikin ne har na ji tafiyarsa a gabana a gidan aljanna la ilaha illallah ku duba hadisin fa bai ce a gefen haguna ba bai ce a da bai ce a na bai ce a gabana na jika ma'ana Allah ya girmama al'amarinka Allah ya jinjina wannan aikin da har na ji ka kana tafiya a gabana a gida aljanna ka san wani lokacin sai ka yi misali da eh, tunanin kasa ake gane abin da ke sama yanzu misali a ce abila ne ba a ce an ga takardar kwangilan ka ita ce a sama ogana da daga umara ita zai fara sa hannu a kanta ko an gama ya sa hannu kira kawai kake jira wani ba zai iya bacci ba saboda wani wallahi wani ya ji wannan yau ba zai iya bacci to a fadan Allah ake magana ba ma a fadan Allah ba ƙarshen abin da kowa ke nema ta sai aljanna to aljanna aka ci duk ni'imar duniyar nan tana da ɗayan biyu ko ta tafi ta barka ko ka kare ka barka in dai duniyar babu wanda yake tsira daga wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana to amma aljanna ba Allah ya ce ma indakum yanfad wa ma ba kai, sai abin da ke wurin ku zai kare amma abin da ke wurin Allah shi mai wanzuwa ne baya kare to aljanna ko in ta samu shi babu tufa ba rashin la kai duk wani abu da ake ce ma damuwa ba za ka ji shi aljanna la yasma'una fiha lahwan wala ta'sima ba za ka ji a sashen magana ba duniyar da yanzu duk matsayin kan wani ya kalle ka ya zage ka sai ka ji ba da ko ba haka bane ko kashe shi aka yi da ya sa maka bakin ciki ko ma ne ba aljanna ko ya tsakiyar magana ba za ka ji ba ballantana tana ce ma ka yi laifi Allah ya sa muna da rabu. to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce Bilal faɗa min? me kake aikatawa ne a musulunci da har yasa nake jin ka a gabana a gidan aljanna qala sai bilal ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma amiltu amalan ni din nan ban aikata wani aiki ba arja indi wanda nake da fata na zato mafi girma a kansa wanda ya haifar mun da wannan anni lam ataqahhar face ni da na sani shine lam ataqahhar ban taɓa yin tsarki ba fahuran wani tsarki na alola at amina nufin alola ban taɓa yin tsarki alola ba fi sa'ati laylin a cikin dare ne ne wannan alolan aw naharin ko a cikin yini ne ne alola illa sallaitu bidalika tuhuri face sai nayi sallah da wannan alola da nayi ma kutiba li an usalli iya abinda Allah ya rubuta mun zan sallata kun fahimci magana ya ce ban taɓa yin alola ba har alolanta ta kare ba sai na fallaci abin da Allah ya kaddara mu raka'a biyu ne a'a saboda ina da mitin ana jira na ofis kasuwa na rumba jama'a sun yawa raka'a biyu zan iya in tashi a'a yanzu ina da lokaci hudu zan yi ko shida ko dai wacce ce ta ya girmama wannan alolan tashi da yin sallah ko da a biyu ne yace wannan shine babban abin da nake fatan abin da ya haifar mun da wannan matsayi da har kake jin tafiya na a gaban ka a gidan aljanna to kun ga wannan ba karamin alkhairi ba ne kenan kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake fada idan wani abu ya ce maka ba za ka iya ba shi addinin musulunci dadin sa kenan babu wani musulmi da bai da alkhairi ba duk musulmin da idan ka jefa ya fada kansa ka kaddara yana da wani alkhairin da Allah ya buɗe mishi wanda kai ba ka da wannan kofar sai eh, kwarai da wani zaka ga ta ilimi aka buɗe mishi wani ko ba a bashi ilimin ba amma an bashi zumunci to da zumunci zai je aljanna wani kyauta aka bashi wani hakuri aka bashi wani kuma hikima Allah ya bashi duka haka za ka gani wani kuma dukiya aka ba shi kuma dukiyar ta zanto a hannun shi ba a zuciyarsa ba to yana taimakon jama'a ba a kuta kowane musulmi yana da alkhairin da Allah ya yi sai dai shi bai nasu ya fahimci kansa ba ko kuma jama'a sun jahilci nashi alkhairi to ga bilatan abira ba ku duba ku gani fa wannan sahabin da ke magana ba shine sahabin da ba aka rinka kuna shi a garin masa har sai na Abubakar sai da ya sai shi yan tashi haka ake sa dutse na wuta a kifa bilal a kan yana faɗin ahadi ahad bai taɓa tsammanin ma zai rayu ba ma ku ga duk wannan gwagwarmayar ba ita ka sa aka ce an ji tafiyan shi a gidan aljanna ba sai alola saboda shi Allah ta amsa yake kallo ba wani abu da za ka yi ma Allah farjini da shi wai ka ga ai kai ka isa ka yi da yawa ko yanzu ku ne kaza ya sa Allah ya maka a'a ba ba Allah ake magana wannan sai dai dan adam nan uwanka gajiyayi amma shi Allah dan an yake so kayi kayi ka bari ka bari to wannan ya wadatar a wurin Allah ga wannan kiyayewan ta Bilal ta alula sa Allah ya karbi aikin nasa kuma jin tafiyarsa a gidan aljanna ya nuna aljanna gidansu ne ya same ta kenan inda ba na shi bane ai ba za a ji duriyarsa ba to Allah ya bamu ikon kamantawa fa tashabbahu in lam takunu mithlahum to sai gaba na biyu da malami karkashin wannan babi yace isbabul wudu'i kyautata alola a lokacin da rai baya so gashi na an fara ko daga jiya alaman waida ya fara ya fara canja to yanzu za ka ga wani abu ban mamaki kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin imam muslim yana cewa sinfani min ahli nar akwai wasu nau'in mutane biyu ku je ku duba hadisin kuma za ku tabbatar da ingantacce ne Ya ce akwai dukkan mutane domin ahalin nari ɗan wuta ne in ji Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam arahuma qattu amma ni annabi ban gansu da ido na hadisi na cikin sahih muslim ce amma ni ban gansu ba sai ya siffanta su ma'ana sai ya rasu sannan za su fara bayyana na farkon su maza ne ya ce ƙunatun wasu mutane ne suna rike da bulala wani abu mai kamar bulala kamar bindin shanu suna dukan mutane akan zalunci malamai suka tattauna suka ce duk wani wanda zai nufaci dan uwarsa musulmi da wani abu na cutarwa akan zalunci sawa'un kidnapper ne shi dan fashi ne shi dan sanda ne shi dogari ne shi malami ne kowane ne inda da nufin zalunci ya nufaci mutum da shi to sallallahu alaihi a wannan hadisin malamai suka ce zai ke shiga wannan fitar sai allon sallallahu ya gama da maza kenan ma'ana azzaliman ne wasu malaman suka ce a gabanni ne aka ce a'a duk dai wanda ya daga wani abu mai kama da makami duk wani abu da zai cutar da musulmi ya nufa shi da shi sawa'un shugaba ne ko ba shugaba ba wannan hadisi zai iya gaskata a kai shi to sai ce wani sa'u na biyu su sune wasu mata kafiyatu in ka gansu ne ga kaya a cikin su amma kuma ariyatun kayan na bayyana tsaron shi ko yana nuna shafin jikinsu ko ana hangen ma asalin fatar jikinsu ko yana da ado annan su lafi ce ma ilajin da za su karkace daga shirya na ba sa bi don ba koyarwa ta bace mumi ilajin kuma suna karkatar da wasu suna jin hankalin mazaje don su ma su bi annan sallallahu alaihi wasu ce kansu kamar tozon rakumi suna da attachment ko kuma sun ƙara gashi ko sun sa wani abu mai nan a cuci da suke cewa to abin da ke da ban tsoro a hadisin ku je ku duba hadisin gantaccen hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce la yadkhuluna aljanna waɗannan matan fa ba za su shiga aljanna ba ina faɗa muku wala yajidna rihaha ba ma za su ji kanshin ta ba wa inna rihaha alhalin kanshin aljanna la tujadu ana jin kanshin aljanna min masirati kaza wa kaza tsawon shekaran tafiya ɗari biyar ana jin ƙanshin aljanna ya ce amma wannan laifin yana sa ba za su ji ƙanshin sa a gaba mafi ban tsoron hadisin zai ce idan ra'aitu nan. in kun ga irin waɗannan mata fal'inu hunna kuɗi ne mu ku roki Allah ya nisanta su da rahama shine Allah fa innahunna mal'unat domin in ma ku ba ku ne musu ba to mala'iku na tsine to kun ga hatsarin yana da yawa amma malamai suka ce ba za ka ga mace da wannan shigar sai ka ce to tsinan miya ko alatsi ne nake ba sai ki ce a'a wance wannan abu da kike faga hadisi a cikin sahih muslim manzo Allah ya ce kaza kaga ya rage naka ko ta tuba ta kwaci kanta ko in ta fada kai dai ka faɗi abin da manzo Allah ya ce a faɗi kai kuma ba mai hisabi ba ne. amma dai ka faɗi cewa manzon Allah ya faɗi wannan kai ka gama lasta alaikum bi musayyi kai ba za ka tilasta ka ka dai faɗa musu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kabarin ka daban nasu daban kamar yadda su ma suke faɗi sai ka ja bakin ka kai shiru kai ma ka ci gaba da kwatan kanka kana duba da istighfari daga zunubanka amma dai abinda manzon Allah ya ce a isar ka riga ka isar shikenan to kun ga me dalilin kawo wannan hadisin shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faɗin Bilal ya ji shi a gidan aljannan nan ka duba ka ga kusancinsa da Allah ba karamin kusanci ba to nan isbatul wudu da mala ya faɗa kyautata alola a lokacin da rai ne so shi ne lokacin sanyi yanzu lokacin sanyi za ka ga duk mata sun koma ustazai duk matan duniyar nan za ka sun zama ustazai za ka gansu da hijabinsu har ƙasa da su kafa da hannu sun kasa gane cewa abin da ya sa Allah ke so nisanta su da jahannama kenan wannan abin da suke gudu mai cutar wannan duniya shi irin wanda ya fita ne a lahira ya sa Allah ya ce ku irin wancan shiga haka Allah ta'ala ya ce ma iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله shine يريد الله شين محل شاهد يريد يبع عنكم الرجس أهل البيت جنكيني الله يسوي يمكن تأكل shi. duk abu mai tsada rufe shi ake ba a barin shi a kayan ba ko kai ka je ta kwana kai displayin waya ba ta kwalin ba in ka ce maka, aka ce to a haɗa ma a kwali me za ka ce a bani wanda zan yage da hannuna ko ba ka bari sai ai ba belgium na zo siya ba kuɗin sabuwa muka yi da kai to ga haka ka bani wanda yake dace da shi to Allah ya ba mu ikon dacewa kuma Allah ya sa mu gyara gaba ɗaya mu shine malai ce isbagul wudu kyautata alula wal khushu' fi da kuma kankan da kai a cikin sallah waɗannan abubuwa guda biyu min asbabi dukhulil janna su ma dalilai ne hujjoji ne ko hanyoyi ne da suke sanya mutum ya shiga gidan aljanna Allah ya sa muna da rabo a ciki to alai mu fahimci haka malai ce rawa muslim imam muslim ya ruwaito hadisi an uqbata bin amir daga uqba dan amir sahabin annabi sallallahu alaihi wa al-juhani yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ma min ahadin babu wani mutum mace ko namiji ya tawaddau wanda zai yi alola fa yuhsinu alwudu'a sai ya kyautata alolansa ma'anan fa yuhsinu alwudu'a sai ya alola kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake alola saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa khudu anni manasikakum to idan mutum yayi alola ya kyautata alolan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi wa salli sannan yayi sallah raka'atayn raka'o'i guda biyu yuqbilu bi qalbihi wa wajhihi yana mai fuskanta da zuciyarsa da kuma fuskanta alaihi ma a cikin wannan raka'o'in ya zanto ya fuskanci Allah da zuciyarsa da fuskansa yanda fuskar su take tsaye take fuskanta alƙibla ya zanto zuciyar ita ma ka take tsaye take neman yardan Allah duk mutumin da ya samu ikon yin haka ko sa aiki ne mai wahala ba duk aikin da yake na zuciya ana ganin kamar mai sauki wahala yake da shi wahala yake da shi ita zuciya matsalolin ta na da yawan gaske shi yasa za ku ga duk annabi da Allah ta'ala yake aikowa manzo kafin ya a bashi mutane ta bashi dabbobi duk annabawan Allah duk manzanni sun yi kiwon dabbobi kana cikin kora dabbobi ga ciyawa mai kyau wata za ta gabe masa ba ita kawai kan karma mun za ta yi ta fantare a guje kuma ba za ka so ta halaka ba dole sai ka bi ta ka taro ta wani maganin taro ta duk ta ciwo sai ta ya dawo da ita da kyar to ta ma zukatan mutane haka fi kawai zuciya na raya ma mutum abu karshe za ka gani ya ya canza shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mu yawaita addu'an Allahumma ya muqallibal qulub ya Allah wanda kai ke juya zukatan bayi sabbit qulubana ala ta'atik Allah ka tabbatar da zukatan mu akan yi maka da dan shi dan adam da kuke gani zuciya abun tsoro ne innal ayyala tumana alayhi fikr in dai mutum na raye wallahi bai gama ganin jaraba bai ta roƙon Allah ya ga samu ya gama lafiya ya Allah ka tabbatar da mu akan abin da kake so ka yarda da shi ko shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya fuskanci Allah da zuciyarsa da fuskansa a cikin waɗannan rakoki guda biyu ba zai aikata hakan ba illa wajabat lahu aljanna fa sai aljanna ta tabbata gare shi ko sai mutum ya kamanta ko musamman yadda ake lokacin tsananin rayuwa ai zai sai kayi da sai kayi da mutum na sallah wani sai ayi ruku'u ma da yawan mutane ba wallahi da yawan mutane sallar magariban nan da muka yi da malam da yanzu za a tambayi da yawa da wanda suke sallah suna nan za a tambaya ta an farko ta sura ya karanta wallahi sai yi da gaske Sai ka yi sai da gaske saboda da yawa muna sallar rakiya muke yi zukatan ba suka tsaya ba sai an rufu sai mu samu ne saboda yanayin rayuwar to amma kuma kai kokari in za a kwace maka komai a duniya kala kwace maka ibada in ji za ka rasa komai a duniya wani ya sani hikar wallahi ka kunce baka rasa ibada ba to baka yi asara ba ka yi asara ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan rayuwa ce masa kunci sai ya kila Bilal ya ce arihna bi haya Bilal arihna bi sala zo ka hutar da mu da sallah yana fara sallah sai manta duk bakin cikin duniya mu kuma in ba a yi sa'a ba in muke fara sallah to nan ne ma matsalar wani mutum ya zo suna ta ya aje abu a gidansa ya ce ma iyalinsa na aje wuri kaza ta ce ba fa anan ka aje ba yace suka dinga gaddama baka kawo shi gidan nan baka ije a nan ba ya ce a'a kun taba sai ta ce to suka dinga gaddama ya ce ta ce to ga maganin gaddama sai ce me shi ta ce zai kai rafira raka'a biyu <laughs> yana rufu ba a raka'an farko kawai ne ko ce mata na tuna daga cikin sallar Allah ya ke ce mata na tuna yana wuri kaza dan ko mun shiga ganin inje ya ma manta gaban Allah kuma duk inda zai je samu alkhairi bai kai wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wal khairu kulluhu bi yadai duk wani alkhairi yana wurin Allah to in an zo sallah kari a nutsar da zuciya ta fuskanci Allah duk inda kake ganin ka da girma wallahi ba ta je gaban Allah bane wallahi ba kai mata rijista mai kyau bane a gaban Allah kana ije ta inda ya dace a duniya fa takardu kake cikawa ai ma approving a wurin Allah da kun faye kun ake approving matsalar ba jira cika takarda a nan ne sai ka zo procedure a wurin Allah kawai kai abin da yake so an gama an gama wai ba ku ga Allah madaukakin sarki ya azurta annabi Musa a jikin Fir'auna ba to me kuma karshe abin tsoro Fir'auna da ya dinga yanka rayukan mutane dan ya kashe annabi Musa akwai asarin da ke cewa fa jarirai dubu goma sha biyu ya yanka saboda ya kashe annabi mu amma aka ba shi rainan annabi kan ya raine shi aka ba shi arzikinsa a jikinsa kuma aka ce karɓi mulkin da ita ne barazanar ta yi ko kana da allah ba ka da bakin ciki shi yasa duk abin da ake so ka yi ka samu yarda da sulhu tsakaninka da allah in ka samu sulhu tsakaninka da Allah Allah ya amshe ka wallahi wahala kowa kan na iya shanta har annabawa suna sha amma wannan ba shine damuwa ba saboda karshen yana kyau Allah ta'ala ce in takunu ta'lamuna fa innakum ya'lamun in kuna jin radadi da damuwa in kana liman kai rashin lafiya ka ji zafin ciwo fasto ma haka yake in talauci ba daɗi a wurin ka su ma talaucin ba ta musu daɗi Allah ya ce bambancin ku shine tarjuna min Allah ma la ku kuna neman wani abu a wurin Allah na aljanna wanda su ba ita ce damuwar ku to kaga a ce ana so duk musulmi ya kokari ya zanto alaƙar shi da Allah ta yi kyau Allah ka ta alaƙar mu da kai to ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai a gaba yake cewa fi sahihaini ya zo a cikin ingantattun sai littafan hadisi na Bukhari da Muslim an Humran maula Uthman bin Affan daga eh, humran maula bararren bawa na Usman bin Affan annahu ra'a usman bin Affan cewa ya ga Usman dan Affan da'a bi wudu'in ya kirayi cewa a kawo masa ruwan alola fa afraga ala yadayhi min ina'ihi sai ga bayan an kawo ruwan sayyidina Usman afraga ya zuba ruwan ala yadayhi akan hannunsa min ina ina'ihi daga ƙwariyar akushin da aka ta haka ake cewa baba moda ne ko akushi abin da ake sa ruwa na to haka dai a yaguri in na kuskura hausar <laughs> ya zubo daga cikin wannan abin da yake dauke da ruwa ɗin kwantenan yadda yan bariki ko ya zuba a hannunsa ya fagasala kuma sai wanke hannayen guda biyu hada sai suka talata marrazin har uku kafin ya fara alolan ke ma'ana wannan bai daga cikin mene alola sun ma'alƙala ya nina ku, daga nan sai rinka shigar da hannunsa na dama filwazu'i a cikin ruwan alolan yana ɗibowa domin yin amfani da shi sun mata mazmaza ya zuba a bakin kuskura bakinsa an tambayi imam malik allah ya ji kan imam malik da rahama a cikin muwatsa dangane da mutum ya shigar da hannunsa cikin ruwa kafin je wankan janaba ya tsoma hannunsa a ciki sai ce babu laifi in mutum ya haka ji imam malik kenan abin da sayyidina usman yayi a nan ƙara tsaftacewa ne hajji ne amma idan hannun mutum yana da kyau dan ya sa karin farko yayi ba za a ce mene yayi laifi ba tun da gashi imam malik ya yi fatawa da halaccin yin haka ina fata mun gane sai dai wankewan zai zanto wani ƙarin tsafta ne da cire kokwanto da kuma samun nasuwa na zuci annabi sallallahu alaihi hamrana eh, yake cewa sai ya kuskura baki wa tan kuma ya shaƙa ruwan ragowar ruwan da ke hannunsa a hanci wa tan sara ya tace ruwan sun magasala wata abu na sai ya wanke fuskarsa salatan har sau uku wa yadaihi haka nan ya wanke hannuwansa sau uku ila al zuwa ga gwiwar hannu salatan shi ma sau uku kuma masaha bi ra'atihi daga nan sai ya shafi kansa wannan shafan kan mali ya kawo shi na nufin hajja kunnuwa ko inna an ta udnani min ar rah ba fito muke ba malam dalha shi ke fito in ya zo <laughs> in ya zo ya ya karasa gidansu ne filinsu ne sun magasala kulla rijinin, za mu kai mu abin da ya sa malaika hadisin ya ce sun magasala kulla rijinin, sannan sai ya wanke kowace kafansa talatin su uku sun maƙala sai ya ji sai na usman ya buɗe baki ya ce ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wa sallam na ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya tawazza'u yana yin alwala nahwa wudu'i hadha irin yanda kuka ga ina wannan alulan tawa a gaban wa qala sannan kuma sai ya ce da su man tawadda'a sai muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yayi alula nahwa wudu'i hadha irin wannan alulan kwatankwacin wannan alula tawa da nayi thumma salla raka'atayn ga dalilin kan hadisi sannan yayi salla raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma bai yi labarin zuci na duniya ba a cikin waɗannan raka'o'in inda labarin zuci ai ba za ka kubuta daga gare shi ba amma ya zamto na lahira kake yi al-musalli yunadi rabbahu ko mai sallah na ganawa ne da ubangijinsa to kana zancen wannan sallar ayar da aka karanta kana tunaninta kana fassara ta a ranka ko kana hararo makoma kaga wannan labari ne amma ba na duniya ba to shi yasa anan sai ka ce la yuhaddithu fihi ba nafsuhu bai yi zancen zuci na duniya a zuciyarsa ba ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi to albishirin wanda yayi wannan ya sani Allah ya gafarta maka duk abin da ya gabata na zunubansa malamai suka ce sara'irin zunub ake magana ƙananan zunubai wasu malaman suka ce a'a Allah fa bai ce kanana ko manya ba shi da ya gafara wani aiki sai Allah hmm? saboda cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'at su kyawawan ayyuka suna tafiyar da muna zalika zikra zakirin wannan tunatarwa ne ne Allah nake muku amma fa sai masu tunani suke hankalta su gani to kaga wannan hadisin da ya kamata mutum ya gwada shi amma fa za ku yi dambar da shaitan madishi kwarai da gaske kai tsammanin zuwan farko za ka wuce da kabar wuya <laughs> wallahi da kabar wuya sai an fafata sosai a in ce da ku yanda kake neman kwandala haka za ka kamanta wannan ka san dai mutum duk yadda aka hana aka hana hawa mashin din na wasu na hawa ko amma ma ke sa kwace kuma gobe su koma ko to aljanna ma fa kika tafi dacewa da wannan surutulin ne ai ko ba haka ba yanda aka je kar aika za ka ga mutum ya dage sai ya yi duk wahala to haka ake sai ka kamanta in yau sanda ka zo shafa'i da wuturi sai ka gwada in ta ce sai ka tare ta a raka'atul fajr in ta sufuce tahiyatul masjid in ta haka za ka yi kai har nan da Allah zai taimake ka so ɗaya ne in Allah ya da kai ka gama eh so ɗaya ne in Allah ya daga kai yace ya yarda shi nan, ba wani fushi bayan wannan kuma an riga an ma rijista shi Allah ba dan adam bane sai cewa ya fasa in ka ga Allah ya fasa to azaba ne alƙawari sai ka tuba sai ya fasa azaba amma ya alƙawarin rahama ba zai barka kai abin da zai lalata kuma samun rahama shi yasa ba ka da gasan da ya wuce Allah dalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirin la maula lahum Allah ka zama gatan mu duniya da lahira lokacin sallah ya ayi mu ishara mana sai ma da ce rawa ahmad imam ahmad bin hanbal Allah ji dan imam ahmad da rahama ya rawaito wa hasanahu al-albani mala albani ya inganta hadisin an abu darja daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abu darda qala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa man tawadda'a duk mutumin da yayi alola fa ahsana wudu'ahu sai ya kyautata alulansa thumma qama sai ya tashi daga yin wannan alulan fa salla yaje salla raka'atayn raka'o'i biyu aw arba'an ko ya salla rak'a hudu shakka sahlun sahal yi shakka akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyu yace ko ko hudu wannan sahal din dalibin Abu Darda ne tabi'i ne shi ruwaito hadisi daga Abu Darda shi ka hadisi daga Abu Darda ya ce na yi shakkan abin da ya ce raka'a biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko raka'a hudu amma dai kowanne ne wanda yayin da yi wannan yuhsinu fihi madhikru ya kyautata tunanin haduwar shi da Allah a cikin sallah sanda ya tashi yin sallar yana tunanin haduwarsa da Allah ne kuma yana kyautata wannan tunanin na haduwarsa da Allah wal khushu'a kuma ya zanto a cikin sallan ya kankan da kanshi zuwa ga Allah thumma astaghfirullah bayan ya idar da sallan kuma sai ya roki Allah gafara gafara lahu Allah ya gafarta masa zunuban wannan ko kaga abin yi ne ko shakka ba saboda zunuban mu dai kan gasu nan da yawa har da wanda muka yi da gangan ma duk mun yi da wanda muka yi da mantuwa da wanda muka yi da kuskure duk suna nan a tare to yana da kyau sai mu yawaita wannan saboda mu tafiyar da mene zunuban abin farin ciki shine mutum ya kwanta a kabarin shi laifukan su suna da karanci ba za ka iya zuwa babu laifi ba tunda kai ba annabi ba ne to amma a samu karancin su shi Allah ta'ala yana kallon kyautata wannan ya fi asalin munantawan yawa don aka samu wannan sai a kyautata samu Allah ba Allah ya ba mu ikon kamantawa to malam kafir ga badu malam ce fadlul azan eh? duk da rubuta ce fadlul azan ne ko al'azani kunnuwa ne guda biyu sai ya zama azani shine kiran sallah babin da zai magana akan falalan kiran sallah sai dai kan yi wannan babu ya kawo ta kabiri ya sadaka a masallacin nan ko da dubu biyar biyar ya bamu <laughs> mu sa aljihu mu ta shi murna saboda wannan hadisi yana da faranta ran duk wani mai kiran sallah shi ya sa Allah da wala mu mutu ba sai mun zama ladanai mu ma eh ami mu tsaya mu kiran sallah saboda za ku ji kiran sallan nan fa ba sai akwai masallaci ba da kake zuwa ka kira ko a tafiya ne tafiya ya kama ku da iyalai ko da kaza za ka yi kuma za ka samu ladan za ku jami to na farko mala ya ce al'adanu ajruhu azimu shi fa mai kiran sallah ladansa wallahi yana da girma saboda bari ku ji daga cikin darajar mai kiran sallah ba malamai suna wa'azi su karantar da mutane a gadi suna samun lada ba irin ladan da masu yin karatu su wahala su ilimi su ta da'awa suke yi wallahi bai fi gaban abin da masu kiran sallah ke samu saboda abin da malaman nan ke shi ne al'amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar suna kiran mutane su yi alkhairi suna kuma nisanta su da mene da sharri kuma aikin da mai kiran sallah ke kenan hayya ala sala ku zo zuwa ga alkhairi ku bar duk abin da kuke as-salatu khairun minan nawm abinda mai kiran sallah ke yi shi ma aiki shi daya da duk wani malami duniya da kake gani ya kai ya kawo mai kiran sallah yana da matsayi irin nan banda abinda kuma Allah ya kara mishi a nan da za mu ji daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma a kasan Hausa sai a ce maka mai kiran sallah bai arziki ban san ko kuna ji wannan kanzon ku ne ga hadisan ba haka ne ko malam na na baya menene ko mutum ma zai so a ce ko oh, bare bari ke faɗa to ya kamata su bar wannan tunanin <laughs> to haka wasu ma yana rika ma'ana da wannan fahimtar ne mu ma so mun yi barbaran tunanin bare bari bari da barin duk sun haɗu ko ba haka ba ne eh? wallahi ba haka ba ne in kana so ka gano gaske wannan hadisi ka je tun daga headquarter ka faro je ka madina ni cikin taimakon Allah na yi sallah a rauda gab da za a rufe za a tada sallah ana rufe rauda muna ciki na gode ma Allah ladanan da suka shigo kiran sallah <laughs> wallahi da wannan karjan lafiyar ta su yar abayan da suke ratayawa in aka cire ta aka baka kudin a Najeriya kai local champion kudin <laughs> kudin wannan yar abu da suke ratayawa da kiran sallah to aka ka a Najeriya da gaskiya kana da jarin da akalla kai ma I pass my neighbor tuna wani generator ina fata sun fahimci wannan so ba haka bane ba ba gaskiya bane magana ai duk wanda kaga Allah ya aje shi a mafubbugar alkhairi ya zama masa arziki kuma wallahi Allah bai walakanta mutum ka duba da kyau za ka gani in aka ce ka kirga waɗanda suke kyakkyawan ƙarshe a duniya galibi so da yawa masu kiran sallah masu bin kyakkyawan ƙarshe da yawansu suna mutuwa da kalmar shahada falon nan ma ya faru da shi a gidan ladanin masallacin malai su sambo ya zo rasuwa da kalmar shahada ya cika sanda zai kira sallu to kagan wasai da shahidin min ahli ga shaida kilomita nawa ne tsakaninmu da masallacin bai wuce biyar ban yi yawa bai wuce biyar ba so Allah yana zaɓen wuri da mutane duk wanda Allah ya ajiye shi aka alkhairi ya zabe shi man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din to so da haka dai wannan shine Allah ta'ala ya fara yi tarayya a lada da haka nan ladan da kai mana sadakan uku in an ji kwana uku kan malaje al-azan al-azan azruhu azim me kiran sallah ladan sa yana da girma wa thawabuhu jalilun ladan kuma mai yawa ne ladan sa babba ne fi sahihaini ya zo a cikin ingantattun littafan bukhari da muslim an abi hurairah daga abi hurairah Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce law ya'lamun nasu ai law ya'lamul muslimuna kenan ko inda mutane sun sani inda mutane musulmai sun sani mafin irin gwaggwaban ladan da ke cikin kiran sallah wasfafil Awal, da asalin ladar da mutum ke samu idan ya salla a sahun farko sun malam ya jidu sai ya zamto ba su samu daman su iya kiran sallah ko su samu dama a sahun farko ba illa an yastahimu har sai an yi ƙuri'a an zaɓi mai kiran sallah a ƙuri'a an zaɓi wanda zai tsaya a sahun farko a akan wannan aikin lantahamu wallahi da sai sun yi ƙuri'a kowa ya ce to a yi a gawa zai a sahun gaba hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda yake ya salloli 40 wata ruwaya take sallolin kwana 40 na wajibai na farilla ya zamto lokacin da za a kada tabbara a waɗannan tsawon kwanakin liman zai ce Allahu Akbar ko ba a sahun farko kake ba kana masallacin da kai aka tada kabbara manzo Allah sallallahu alaihi sallam ce ku ubara a bara'atan kowane ne wannan mutumin an rubuta mai kukuta daga abubuwa biyu yace bara'atu minan nari wallahi duk wanda ya samu wannan bashi ba shiga wuta wa bara'atu minan nifaq haka nan duk wanda ya samu wannan ba zai taba zama munafiki ba har yau ba gwada ka gani abin na gaske ne ko za aljanna tana da tsada ne ala inna sil'ata Allah ghaliya ala inna sil'ata Allah al-janna to wanda yafi kowa saukin samun wannan ba kamar ladani amma lan kabiru nan duk sai da riga mu ci san da muka yi 2009 ba dan taba mantawa ba wata ramadana malam har mafarkin sallah sai ka rinka yi wallahi mafarkin sallah sai ka rinka yi ka ko ga karshe alkhairi ya kare sai kai mafarkin sallah ko sama da ake kai mafarkin ka zama miliyoni amma kana ta da kai da buhun algarara a kaga za ka tashi da bakin duki amma wanda ya mafarkin sallah zai tashi da alkhairi ya has ya has na layin tanki dai da jera arba'in biyu tamanin wallahi bai rasa ba wallahi daidai-dai da jera tamanin bai rasa wannan to ka wannan ba karamin taimakon Allah ba duk kokarin ka za ka ga to kana so kai tafiya ya za ka yi karfe nawa ka tashi karfe nawa ka isa karfe nawa za ka yi kaza yanzu kana so kai bacci anya ba zan makara ba wani ma sai zo masallaci ya kwanta baccin dan zai karya to kaga an sa zuciyarka ta lanto mu'allikun bil masaji ta ta'allaka da masallaci kuma in zuciyarka ta ta'allaka da masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a faɗa maka ran alkiyama za a yi maka inuwa da al'arshi cikin mutane bakwai da Allah yake musu inuwa da al'arshi ranar alkiyama akwai mutumin da zuciyarsa ta kasance mu'allikun bil masaji mace ce fa tsohuwa ta zo tana kula da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ba ta da ilimin da za ta koyar ba ta da kuɗin da za ta kawo dukiya abinda take iyawa kawai ta share masallaci ta zuba ruwa in maza sun fara zuwa tsohuwa ce da tijuwa sai ta koma baya ta nafila ta jira ana sallah ta wuce gida ita gudunmuwar ta kenan da za ta iya ma'asiri Allah ya mata rasuwa cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka je suka rufe ta kwana biyu bai ganta bai ce jama'a ina ga kijuwa ne ban ga wance ba ba a masallaci aka ce an gyara sai fitan sai sallah ya ce ta rasu ban sani ba a ina aka ce cikin dare ne ba mu so mu tashe ka ku duba ba mu so mu tashe ka ma'ana nauyin ta kamar bai kai gejin sai an matsa yanzu wani yana rasuwa gobe takwas za ka dace jana'izar shi wani yaron sai kaji an ce sai biyu sai karfe ɗaya bayan azahar saboda wani zai landin daga ƙasa kaza wani zai kaza wani zai kaza kamar ana nufin ɗabi'a ce tamu ta mutane haka muke to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada ce dalluni ila qabriha ku kai ni kabarinta ku nuna muku da ku karfe ta bai ce kun yi laifi ba saboda ya halatta yin haka an fahimci magana ko amma dai saboda matsayinta a wurin shi sai ce ku nuna mun kabarinta riwaya to riwaya biyu ne na farko suka ce da aka je kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai sau ku sake yin sau ya sake masa sallah saboda ita sallar janaza talabul masira ce kaifiyar da sauran salloli ba yi ɗaya ba an hana yin sallah a makabarta amma ta janaza addu'a ce duk da ta shi ya fitin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya a wajen ruwa aka ce ba sallah ya mata ba addu'a ya daga hannu yana mata mai riwaya ya ce wallahi sai da ne burin a ce ni ne da mutu nake kabari annabi ke mun wannan addu'a saboda wannan addu'a na nuna kakanta ta yake saka to in tambaye ku me ya haifar mata da wannan ku ce da ni alakanta da masallaci shine muhalli sai alakanta da masallaci wannan ta alaka da kai da masallaci Allah ta'ala ya sa mu dace to mu samu ri mu tsaya ko lokaci ai alaka biyu ko dai bai wada ya kuri mu tsaya mu gama wannan hadisi to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake inda mutane sun salla da ke cikin kiran sallah da sahun farko sannan a ce ba za ka kira sallah ba ba za ka tsaya a sahun farko ba har sai an yi ƙuri'a in ta fado kanka sai ka yi lastahabu ya ce wallahi da sai mutane sun yi ƙuri'a walau ya alamu na fi tahjid inda mutane sun san irin ladan da ke cikin yin sammakon zuwa masallaci kun ga wani karin yalwar rahaman ko saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba dukan mu za mu zama ladanai ba to in baka samu ladanci bai sai kawo sahun farko kai kokari ka rinka sallah a sahun farko idan ba ka samu sahun farko to kai kokari kana sammako na zuwa masallaci saboda gashi ya ce da mutane sun san abin da ke cikin yin sammako na zuwa sallah lantabaku ilaihi da sun sun rinka yin gasa da competition din zuwa masallaci maimakon gasan hawa motoci eh, da ɗinka a tamfa in mata ne to da sai kaga gasan zuwa masallaci za a kai wani malami ya ce yayi sallah kusan wata biyu a cikin wasu mutane da sun fito ɗari biyu ba a taɓa yin sallah ya wai ga gode na cikin sallah ba wata biyu ba ya ce ba su gaza mutum ɗari biyu ba suke sallah a aliyar ya ce ba a taɓa yin sallah biyu a ga wani ya nike ba ni ko dan Allah ya ji kanmu da rahama shine to shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ana kaga wannan na nuna sun fahimci wannan hadisi mai su mutane inda mutane sun samu da ke sammako zuwa su je su sallah da sun rinka gasa a kansa walau ya alamuna ma fil akama inda mutane sun san abin da ke da lada na sallar isha'i ladan da Allah ya tana ma mutane a sallar isha'i wa subhi da sallar asubahi la'atauhu ma da sai su rinka zuwa sallan asubahi da isha'i walau habwan ko da da rarrafe ne ko da rarrafe ne sai sun shigo saboda kada wannan lalai ya sukuce musu mu ko yanzu kila inda ba naira ba ne to sai kaga sai kuma a hankali Allah ta'ala ya dakatar da ina ganin sai mu ta baita ko insha Allah ta'ala a tsakanin lokacin da an ƙara wanne hadisin gaba na imamu tabari to mu dauke shi mala yace gaba na biyu al muhaddin shi mai kiran sallah lahu mithlu ujurin man salla ma'ahu yana da kwatankwacin ladan duk wanda ya salla da shi yanzu fara da masallacin na kara malan kabiru kan kamar mun fahimta to kuma sallan nan ma ba aljanu suna yi tare da mu iya wanda kai ka gani ne iya wanda ka gani ne saboda su ma suna sallah to duk mai kiran sallah yana da lada ko tabbacin wanda ya sallah tare da shi kenan zai iya wani wanda ya kula jan kimani ya sallah ba shi a tibin a ba shi ladan irin nashi kuma hada ma ladan da shi saboda gwargwadon imanin ka dama gwargwadon girman ladan ka iya imanin ka iya shagalin ka ko to shine malai ce rawar kabari imamu kabari ya rawaito hadisi wa sahahahu albani mala albani ya inganta hadisin an abi umama daga abi umama talbahili radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce almu'minu shi mumini da kuke gani yan uwa musulmi yughfaru lahu mada almu'azzinu afwan ina tabbatan mu shiga ne ya hakuri almu'azzinu shi mai kiran sallah yughfaru lahu ana gafarta masa mada sautihi iya iya inda sautinsa ya isa duk ya inda sautin zai kai iya nisan gafaran da Allah yake masa wa ajruhu ladansa kuwa a ranar alkiyama in sun haɗu da Allah misla ajri man salla ma'ahu gwargwadon ladan wanda ya salla ne tare da shi muna kai ladanan mu farin ciki Allah ya amsa mu a gaba kuma za mu ji akwai inda kai ma an ka za ka iya kiran sallah ko a daji to haka kai ma kowace ran sai ka dan bata rai kai bayan gari ka daga sauki ciyayi ti ma shaida ka da cikin gari ka caba koya dai kai ma ka zo ka dan bata rai a lahira dai ka san amma da da insha Allah eh abin da muka faɗa ya zama dai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah wanda sai sake ya ce muku bai ya ce muku muna karatu na ga malam Hamza muna da minti ko biyu ko uku dai kyau ka gaisa da yan uwa malam ko da a kaice insha Allah ta'ala ala muna da minti ko alhamdu bismillah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka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 ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله سبحانه وتعالى يسعدكم الله ومرة الخير Allah kuma ya sa wannan karatu da yake mana cikin mizanin kyawawan ayyukan tabbas littafin tariqu salihin ila rabbil alamin littafi ne wanda ya tattara ababe na alkhairi masu yawa littafi ne wanda yake faɗaitarwa yake zaburarwa don mu tashi ma'aikata ayyuka na alkhairi na ta da yana bayani akan wata baiwar Allah wanda ta kasance tana gyara masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine sai na gudu hadisin da malayi magana yana gaba shine a shafi na 24 malam yayi bayani akan hadisin yan shababi yace fadlu tanzif al-masajid wa tatheerha wa tajmirha malam wahid abdulsalam bari yayi ma wannan bali suna da falalan tsaftace masallaci da sanya turare a cikin masallaci sai ya kawo wannan hadisin karkashin unwani na ihtimamun nabi sallallahu alaihi wa sallama bi man yunazzifu al-masajid irin girmama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi ma duk wanda yake share masallaci mu a yanzu kila wanda yake tsira yanan masallaci wanda yake wanke bayin masallaci wanda yake sharan kafetin masallaci ba ma ganin yana da wani kima da wani daraja a wurin to mu a wani muna kallon kaskantacce ne wulakantacce ne ba a masa wani mai kima da daraja yayi wannan sai wanda bai da abin yi ko aikin yi a cikin mu ana ganin idan an yi haka an taimake shi ne an ba shi abin da zai ci abinci amma a wurin manzon Allah ya wuce wannan matsayi ku ji abin da manzon Allah ya faɗa hadisi ne na Abi Hurairah ta yace anna mar'atan sauda kanat taqummu al-masjida sai ce kenan akwai magana guda biyu ko dai ya zama nan mace ne take yin wannan gyaran na masallaci ko kuma wani saurayi domin shi mai ruwayin ya ce a shabban ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها وعنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صدروا أمرها wannan wurin da malai ya bayani shi nake so da muku gani domin na da malam yana kokar muku bayani akan yanda mutane ba sa ganin kiman masu kulawa da masallaci ko masu kula da addini an kai wani matsayin da idan aka ce kai yau mai wa'azi ne ko mai karatu ne ko ustadu ne al'umma ba ka ganin kana da wani kima ko wani daraja a cikin su suna kallon ila rashin aiki ne ne ta kake koyar da al'umma karatun addini ko rashin aiki ne ne ta kake abubuwa da suke da alaka da addini a wannan mihina ce ta annabawa ita koyarwa da da'awa aikin annabawa ne kasan ko babu wanda zai doki aikin annabawa sai wanda Allah ya zaɓe shi idan ka ba ka aikin annabawa to ba a zaɓe ka ba ne shi sun yama ne suke cewa a babi na karatu kasance ka fita daga cikin ɗayan mutane guda nawa guda uku ko ko dai ya zama na kai kake ba da karatu ko ya zama na kai kana sauraron karatu ko kuma ya zama na kana son karatu da ma na ukun nan ma akwai matsala kana son karatu amma ba ka zuwa karatu idan za ka ci gaba da bautan Allah subhanahu wa ta'ala ba ala basira ba huwa a takaice kan cinye muku lokaci wannan gaban ne ni ya zan sha'awa in yi magana a kansa shine mu dinga girmama dukkanin waɗanda suke kula da al'amuran da suke da alaƙa da addinin da jira malana islamiyya mu masu girman su mu girmama su domin aikin ka ne haƙƙin da ya kamata ka zauna ka yi ne ba ka yi ba sai su suka ba da lokacin suke yi maka babu wani malami da yake Islamiya da haƙƙin shi ne ya zama dole ya koyar maka da yara aikinka ne sai ba za ka yi ba shi kuma yana da lokaci to a samu wannan mutual understanding a tsakanin ka girmama shi ya girmama ku taru kudu duka ku gaya za a yi wa'annan yaran ku sai ta su zama mutane na gari a cikin al'umma Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon kula da wannan addinin ɗan uwa mu dage wannan littafin tabbas akwai alkhairai masu yawa a cikinsa wannan kamar ne ko malai fara muku amma za ku ji abubuwa masu yawa a cikin littafin nan idan tafiya ce tafiya domin kusan malamai suna cewa wannan littafin shi ne kusan kamar zai canji riyadu salihi ne saboda irin tsarin da malai ya ma littafin insha Allah Allah ya taimake mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an a ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah